assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba ɗaya ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da tara ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha uku. Mai tambaya yake cewa, wace addu'a ce ta inganta a sinanci mai azumi ya yi yayin buɗe bakin shi, kuma a daidai wani lokaci ne zai yi wannan addu'ar. Shin zai yi addu'an ne a lokacin da yake buɗe bakin ko kafin buɗe bakin ko ko sai ya ƙare buɗe bakin tambayan shi na biyu dai ana yin addu'an ne a bayan an ƙare buɗe baki ba kafin ko sanda ake yi ba kuma addu'an da ta tabbata daga annabi shine zahaba zama'u wabtallatul uruq wasabatal ajuru in شاء Allah. Ma'ananta ذهب الظمأ كشي يا تفي kaga kenan in kai addu'an kafin kayi ƙarya kenan domin baka kawar da kishin ba wabtallatil oro, sannan jijiyoyi sun yi laushi ta hanyar an aika masu da ruwa da kayan marmari da abinci wata batal ajaru in sha Allah ladan azumi kuma ya tabbata da izinin Allah duk wata addu'a da ake yi na bude baki in ba wannan ba to ba ta tabbata ba sai dai malamai kuma suna cewa bayan ka ƙare wannan in kana da buƙatu a wajen Allah to za ka iya kuma ka shigar da waɗannan bukatu naka don neman ijaba Allah maɗaukin sarki ya karɓi ibadunmu ya tambaya yake cewa miji ne yake zuwa ya tirsa samatan shi da rana tsaka da watan ramadan cewa shi sai ya sadu da ita har yana haɗa mata da barazanin cewa in ba ta yadda da shi ba to a madadin aurenta to a wannan lokaci sai ta yadda da shi saboda irin tirsasa wanda ya mata da barazanan da ke ɗanfara da wannan to a farko dai miji ya ji tsoron Allah wannan abin da ya haramun ne sannan ita ko bai halatta ta yi biyayya ga abokin halitta wajen saba ma mahalicci ba a nan bai halatta ta yadda ya sadu da ita ba ko da ko wannan turjiyan da ta yi zai kai ga mutuwan aurenta ne domin idan auren nata ya mutu a ƙarƙashin biyayyar Allah to Allah madaukakin sarki ba zai tozarta ta ba amma a irin wannan yanayin sai ta mai biyayya don ta faranta mai amma kuma ta bakanta wa mahalicinta to akwai haɗari da ba ɗan ƙarami ba tattare da ita to amma sai ya zama ba ta da ƙarfin halin da za ta tsayu tsayuwa irin ta daka wajen ta iya turje mai cewa ba ta yadda ba duk abin da zai faru ya faru sai ta yadda sakamakon ya fi ƙarfinta to a nan azuminta na wannan yinin ya ɓaci bayan ramadan za ta sake ɗaya shi kuma azumin shi na wannan yinin ya ɓaci bayan ramadan zai sake ɗaya da kuma sittin a kan shi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu da son zuciya da wannan fitina na sha'awa wacce ba ta da kan gado Allah ya kiyaye mai tambaya yake cewa menene hukuncin mutanen da a yanayin da ba ramadana ba za ka same su lafiya lau cikin karsashi amma daga zaren an sanar cewa an ga wata shi kenan laulayi ya kama su sai su ce su ba su da lafiya ba tare da kuma an ga rashin lafiyan ƙararra ba wannan sai su fake da shi sai su ƙi yin azumi to tambaya dai da bincike zai zama ɗayan biyu ko dai ya zama in sun ɗau azumin suna fama da wata lalura ce wanda idan ka bai gani su suna da laluran a cikin sinicin ciki wannan yunwa na azabtar da su ko ma suna da laluran da ba ta jimirin yunwa kwata-kwata ta irin wannan yanayi in sun sha azumi ba su yi laifi ba sai dai su kula ga ƙa'idan shari'a bayan da za a idan kawo baka da lafiya sai ka ƙi yin azumi ba tare da ka kwatanta yin azumin kaga ka kasa ba kuma ba tare da ya je ya yi binciken mai ke damun shi ya samo fatawa daga ƙwararren likita amintacce kuma musulmi idan wannan ya samu to ya halatta ya sha azumi sai ya rika ciyarwa amma in ya zama da gangar ne kawai mutum ya ƙi yin azumi saboda fitsara to wannan kuma shi da Allah bai da yadda zai yi kwaci kanshi a ranar tashin alkiyama domin ya rusa ɗaya daga cikin rukunan musulunci biyar kuma wannan shigantaka ce mara riba domin komin daren daɗewa ana azumin nan dai ba a wuce talatin Allah ya baka talatin so sha ɗaya ce ka shaƙata a ita wannan talatin ɗin ma aka ce a yini ne za ka ƙi yin azumin amma kuma cikin dare shi ne za ka sha shashaguwar ka yadda kake so a yi ne kuma kakkaci abinci kinan kun lura cin abinci ɗaya ne aka goce wa mutum domin an ce tashi ka yi sahur madadin abincin safe kai buɗe baki daga nan har lokacin sahur abincin dare abincin da aka dakatar maka ci kadai shine abincin rana don ne mutum ba zai iya ba musamman ba mutumin da ke rayuwa a ƙasan nan da talauci da yunwa suka yi makowa yankan ƙauna wanda abincin ma a samu su uku a yi ne sai an yi da gaske amma sai ga mutum ya nuna shi ba zai yi ba saboda wani tunani irin nashi da shaɗan ya riga ya haushi na gaba zai iya yiwa wannan mutumin da ke fama da wannan lalura mai yiwa akwai wani shedanin aljani tare da shi wanda wannan shedanin aljani ko dai ya zama kafiri ne ko fasiki wanda shi yake sa mai wannan laulayi ya yin azumi domin in ya tashi cin abinci su ci tare to shi ma sai a binciki mai yiwa akwai irin wannan laluran inda ita to sai a ɗauki matakin magance ta a bisa hasken alkur'ani da sunna amma inda haɗari yake shi ne mutum ya ƙememe ya ƙiyin abin da shari'a ta ɗaura mashi to fa in musulmi na wannan ya ƙoƙari ya bari tun da wuri in ba haka ba akwai ranar ƙin dillanci Allah ya sauwaka mai tambaya yake cewa da wani lokaci ne ya kamata ya dace a ce musulmi ya ɗauki ninyan azumin shi niyan azumi ana ɗaukan shi daga lokacin da aka ce an ga wata amma misali kamar yadda azumin bana ya kasance dayan shi a ban an cika talatin to ai kasancewa kenan gobe za a tashi da azumi ko to wannan ne niyan ayi? ninya a musulunci ba na waita kaza na waita kaza na waita kaza ne niyya ba wannan bid'a ne ma'ana a zuciyanka ka san abin da za ka yi e to shi ne niyya yanzu ka san gobe da azumi ko kuma za ka yi to ka yi niyya Allah ya kai mu kuma ya karbi ibada Allah ya sa mu dace e tambaya yake cewa yana sai ya san hukuncin dattijan da girma ya kama shi ya tsufa tukub bai iya yin azumi kuma bai da abin da zai ciyar a madadin wannan azumin da bai ba to in akwai ‘ya'ya da jikoki waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyar shi sai su ciyar a madadin shi in babu sai gwamnatin musulunci ta ciyar mai in ba ta to shi kenan duk wani nauyi ya sauka a kan shi malaman usul suke cewa idan salaballahu ma auhaba sakata ma aujaba idan Allah Maɗaukin sarki ya baka sarari da dama na yin abu to sai ya ɗora maka shari'o'i da zaka bi ka yi su a bisa tilas to idan zarafi da sararin da Allah Maɗaukin sarki ya baka kuma ya janye to duk abin da ya ɗora maka na wajabci a wannan karo to sai wannan abin ya sauka ana iya yin azumi da lafiya ne da dama to shi tsoho rashin lafiya yake fama da shi rashin lafiyan da ba a sa ran warkewan shi don ba baka taba ganin tsohon da ya rikide ya koma matashi ba to ku ya samu kanshi a wannan yanayi azumi ya sauka a kan shi, ciyarwa ma ya sauka a kan shi. Allah madaukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa a karkaransu ne akwai wani sarkin gargajiya da in ya zo masallaci zai yi sallah to inda ya tsaya a sahun gaba ba a hada sahu da shi amma dai za a iya samun mamu dama da hagu kowa ya kama fegin shi shi kuma yana tsakiya shi kaɗai liman ma yana gaba shi kaɗai kuma ana sallame salla dole ne waɗanda ke dama da hagu da shi su marmaza su koma baya a bar shi kadai in ko mutum ya ƙi to zai ci ɗan karen duka a hannun masu fushi da fushin wani to menene hukuncin wannan sallah to masallaci dai na 'yan gargajiya ne kuma salla ita kanta a wannan yanayi an yi ta a gargajiyanci to sai mu ce Allah ya kiyaye wannan sahun da sarkin yake gabaɗe ba su da sallah sau da annabi ya ce babu sallah ga mutumin da ya bar gibi a sahu mun gano wannan da kyau ko? to wannan sahu na farko an samu matsala a cikin shi to shin sahu na biyu na uku na hudu na biyar har na baya wannan gibin na farkon ya sababa masu matsala a zahirin wannan hadisin A, eh. to amma su mutanen na baya suna da damar su gyara wannan illar a'a to ana sa ran kila su ta yi mun fahimci wannan da kyau ko amma me zai hana wai mutanen garin sa tare su gaya ma wannan sarkin kai annabi ya ce a hada saho a hada diddige da diddige ka fada da ka fada a hada gam in ba za ka iya yin wannan ba saboda kai sarki ne ka riga sallah a gidanka musulmi su riga sallah su kadai in kuma wannan ba zai yiwu ba to ku bar mai masallacin shi na gargajiya ya rika yin sallan shi na gargajiya wallahi al'azim jama'a yana daga cikin alkhairin da'awan sunna da Allah madaukin sarki ya saman ma ahlus sunna yanda za su bauta ma Allah babu katsalandan na sarakunan gargajiya a ciki wannan alheri ne da Allah madaukin sarki ya ma musulmi ma in ba haka ba ce mutum ɗaya ya shiga sahu ya tar wajen wajen mutum uku shi kaɗai kuma annabi ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗa da kafaɗa shi sarkin gargajiyan ya kai annabi ne ya kai sahabbin manzan Allah ne wani irin tsaurin kai ne yake sa mutane da suke irin waɗannan maganganu kuma suna son wai a riƙa girmama su kuma su ba su girmama maganan annabi mu kuma annabi ya fi mana irin su miliyan ba iyaka saboda haka gaskiya waɗannan abubuwan ba daidai ba ne ku gaya masu gaskiya idan kun faɗa mai gaskiya bai ji ba ko kuma kun faɗa gaskiya an cutar da ku cin da boko kuke yi jama'a ita kuma boko wani irin addini ne na bature wanda shi bature ya ba kowa yanci saboda haka sai ku yi marmaza sai ku je ku ɗauki lauya a je kotu a mai iyaka da masallacinku in kuma masallaci nashi ne ku je ku yi naku wannan shi ne zai samu maku zaman lafiya kawai amma waɗannan mutane wasu abin da ke damunsu da ɗan karin girman kai ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye amma misali in gwamna ya zo masallaci shi ma shi kaɗai ake barin shi a sahu eh yana shiga ya daidai sau da kowa to ka gani shi sa Allah ya ansa daga hannun waɗannan sau da sun raina shi sai aka ba waɗancan yaran turawan ingila Allah maɗauki wani bawan Allah ɗan gidan saraki inda ka samu majalisun namu kowa akwai ya ce mai tambaya fa ya sani cikin sarakunan ba fa kowane sarki ne daga cikin sarakuna bai daidaita saho ba to amma yalla labai shi ma fa bai ce kowace sarakuna ba ya ce sarkin ƙauyensu ya tambaya ne akan karkararsu kai kuma cewa mai kaza aljihu baya jimirin sai ka ce haka ne yi mana bayani mu shin sarkin garinku shi yana daidaita sahu da kowa in e sai mu ce Allah yawaita mana irinsu Allah ya ƙara jan martaban sarautan mai martaba kuma Allah ya sa tsatsan shi da za su biyo baya su aiki da sunna sama da yadda yake yi al'amiru san'ani mai littafin subulus salam sharhin bulogul maram sarki ne za ku yi mamaki mahaifin shi ne sarki mai daraja ta ɗaya to sai amirin san'ani sai ta yi sai zama malami ana tafi ana tafi sai yana samun matsala tsakanin shi da malaman gari ana ta kawo matsaloli su malaman gari in bida'a ne shi kuma ahalus sunna ne Da da'awansu ɗaya da a sheikh muhammad ibn Abdulwahab, zamani ɗaya ma suka yi to shi kuma yallaɓai sai ga ɗan shi yana da gaskiya cikin abubuwan da yake ko malaman fada sun sa mai ido sai komo ya gina mai masallacin shi daban ya ce a daina rigima ci gaba da karantarwa ana nan sai Allah ya ma mai martaba cikawa sai aka naɗa shi a matsayin shi ne sarki shi sa ke ce mashi amiru san'a al'amiru san'a sarkin san'a kawai shi kenan sai zama shi sarki kuma shi malami shi kenan sai matsala sai ta ƙare duk wani rigima gaba ɗaya sai zo ƙarshe ina fatan mun gano wannan da kyau ba ƙara samun wani rigima a kusa ko a nesa cewa wai ga wani ko ga wasu sun ƙara samun rigima da sunna ba dama shine limamin kuma shi sarkin kuma shine malamin magana ƙare sai ke mana bayani shi sarkin da ke hada sahu da talakawa a ina yake domin mu ƙara jin daɗin cewa ga wani sarkin da ya riga ya karɓi sunna Allah ya sa mu dace malami mana bayani don gane da sarkin da yake daidaita sahu da shi da sauran talakawan shi yana sallah irin na annabi talakawa na son shi yana son talakawan shi to amma ku da kuka ji a yanzu kun ji kun san kowaye amma muddin a nan muka sa su waɗanda ke sama da shi suka ji saboda su ba su san annabi kai ya zama matsala ya same shi a basarautar shi da sauransu da ba shi ne babban sarki na gari ba shi kuma sarkin gari to shi ya girma hadisan annabi shi ba ya hada sahu da kowa Allah ya shirye shi to sai mai tambaya na gaba yake cewa mutum ne yake hada sahu wajen sallah da 'yan shi'a a shi'ance bari ku ci bid'a ne wara kafa da muke haka hada kafa suke haka gam irin yadda mata da suke hade kafa gam wajen sallah wannan shi'anci ne kuma shi'anci ba musulunci ba ne shi'a a kusa ko a nesa ba ta da alaka da musulunci kwata-kwata addini ne ɗaya daga cikin ɓangarorin addinin yahudanci wanda abdullahi ɗan saba al-yahudi ya ƙirƙiro wannan addinin wanda sayyidina ali ya nemi ya kama shi ya hallaka shi domin ali ya hallaka da yawa daga cikin almajiran abdullahi ɗan saba ya yaɗa wannan addinin duk abin da ahalus sunna suke a kai wanda annabi ya zo da shi su kuma suka ce a saba ma wannan abin shi sa jama'a shi'a ba addini ba ne wannan abin da suke kuma bida'a ne in masallacin naku ne ku hana su zuwa domin za su rika zuwa suna haifar muku da matsaloli iri-iri in ba ku sa ido ba a hankali a hankali ‘ya'yanku za su taso za su gani sai su ɗauka addini ne su ci gaba da yi ya za ku sa ido kana ganin ɗan shiya na wannan shiyancin ka ce kai nan masallacin musulmi ne ba coci ba ne saura ka ƙara zuwa kai tsaye kawai kai ya ƙara zuwa ko ƙanin uban mutum ne ka ban ka fahimci wannan da kyau ko saboda musulunci na gaba da dangantaka na jini ya kamata ku fahimci wannan a irin wannan yanayi ku bi ku matse shi har sai kun haɗa sahun in ya zamanto bayan da za ku iya amma in nan ne hana shi zami cin da masallacin nan namu ne ba wani arni da zai zo nan wajen yana haɗa sahu da mu yana mana ɓanna in ko ka zo nan sai dai kai ta ƙiya ka ɓoye addinin ka kai irin namu in ba haka ba kuma za mu ce maka ka ƙara zuwa in ko ba haka ba to mun gaya maka mu ma ba haka ba zuciyanka ta karanta maka wasikar. Allah maɗaukin sarki shiryar da mu ce yan shi'a ne suke fitowa ukun dare suna tararruka to wai shin ai kulatin bangaro da su koko dai a sa musu jasus su ne spy wanda za su gano menene suke wannan shi ya zama wajibi ai wani irin taro ne za a yi shi ba za a yi shi da rana tsaka ba sai da daddare duk wanda suke waɗannan abubuwan shiri suke a kanku da iyalanku da dukiyoyinku sau da aƙidan shi'a ne, ya halatta su kashe ka kai ahalus sunna su mamaye gidanka da iyalanka da dukiyanka da komi ban fahimci wannan da kyau ko domin da kai da matanka da ‘ya'yanka da dukiyanka halal ne a wajensu. To wannan tararrukan bai wuce abin da suke shiryawa ba a kanku, saboda cikin addinin shi'a babu jihadi da kafirai sai dai jihadi da musulmi. Domin a tarihin shi'a baka taɓa jin inda shi'a suka yi faɗa da kafirai ba, in kuma akwai faɗi a ina waye ruwaito. a da can-can dai babu a nan kurkusa kuma tun da aka kafa jamhuriyar shi'a ta iran baka taba jin inda shi'a suke fada da kafirai ba in kuma akwai faɗi a ina amma a cikin kundin tarihinka kana da inda shi'a a iran suka rika fada da musulmin iraki shekara kusan shida ana bugawa dukkanin ƙasashen musulmi da yankin larabawa sun yi sun su surwanta su sun ƙi har sai da aka samu majalisar ɗinkin duniya ita ta sulhunta su ana cikin yaƙin aka tambaye Khomeini cewa kana yakan ‘yan uwanka wanda mafi yawancin sojojin ma shi'a ne amma kuma a lokaci ɗaya ga isra'ila can tana azabtar da falastinawa waɗannan makaman da kake narke sa iraki ɗibe su mana kaje ka narke sa isra'ila sai ce ba ku gane ba ne ai shirye-shiryen kai mai isra'ila hari ne misalin wannan ya ce misalin kai ne za ka gona sai ka taka kaya sai ka tsaya ka cire kayan don ka wuce gonanka yanzu don manomi ya taka kaya kaya sai ta hana shi zuwa gona domin ji iraki kaya ce yanzu an cire ta ko ba cire ba har yau shekara nawa ko ba mu ji hari a isra'ila ba duk wannan tsoron da isra'ila take wai iran tana ƙoƙarin ƙaddamar da makamin nukiliya Allahil abin ba za su kai hari Isra'ila ba, wannan makamin nukiliya Saudiya suke hari da shi, da duk inda musulmi za zama musu matsala. Shi'a ba sa fada da kafirai a ko'ina shi'a da musulmi suke fada. A ƙasan nan kuma kun gani, inda shi'a suna fada da kafirai a duniya da ba inda kafiri zai sha makwalwar ruwa su bala'insu da musulmi suke yi. Allah madaukin sarki ya shirye su mutum ne da watan ramadan in ji mai tambaya yake cewa sai feshin magani magani irin na ƙwari a gona ko a ɗaki ko a wani waje to sai kasance yana shaƙan wannan yana jin shi a makoshin shi to menene hukuncin azumin shi a azumin shi na nan ɗaya yake da macen da ke girki tana jin ƙaurin hayaki a makoshinta da wanda yake sana'an nukan gari yana jin makakin gari a makoshin shi da wanda yake sana'an sai da turare yana jin kanshin turaren da makakin shi a cikin makoshin shi da dai ba ci ko sha yayi ba azumin shi na nan wannan babu komi da izinin Allah Allah ya shiryar da mu e tambaya yake cewa dangane da mutanen da suke fama da lalurori da shari'a ta ba su daman su aje azumi su ciyar to yi wannan ciyarwan ya zai kasance ne shin ɗanyen abinci za su da ko da a wannan zamani namu da wannan yanayi da muke ciki da faffan abinci ya dace a bayar domin hatta a zamanin farko can zamanin annabi ai suna ba da abincin da ake ci ne yanzu to abinci za a bada da faffe abincin mutum ɗaya a kullum har wata ya ƙare ko kuma a tattara abincin gaba ɗaya a lokaci ɗaya a ba mutum ɗaya kuma a ba shi kudin cefanen da zai je ya dafa ko a tara ciyarwan a bayan ramadan a taro jama'a adadin kwanukan da aka sha sakamakon wannan lalura sai a ciyar da su wannan shine a takaice abin da za a yi mai tambaya yake cewa dangane da fatawar da aka bayar a ɗazu game da cewon da muka yi aljani zai iya shiga jikin mutum har ya hana shi yin azumi to kuma shi ya ji a hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ana kama shaidanin aljanu a ɗaɗɗaure su da watan ramadan to kuma gashi nan an ce kuma aljani har ya shiga jikin wani a'a maganganun guda biyu ne kai ka haɗa su waje daya shi annabi bai ce ana ɗaura aljanu ba cewa ya ana ɗaure shayatinul jinni wa maradatul jin shedanu mataki mataki ne akwai ifrit akwai marit akwai shaitan sannan kuma akwai iblis da sauransu annabi sai ya ɗauki sufofi biyu maradatul jinni da shayatin su kada yake ɗaurewa aga ifrit yana nan mun gano wannan da kyau ku da sauransu duk suna nan to kuma sunan aljinnu ismul lil jins suna ne na jinsi to akwai shaɗanin aljanin da bai kai kangara na marid da kuma shaitan ba su suna nan ai in duk aljanu ake kamawa ake ɗaurewa ko ba wanda za a gaina ta ta ƙadarci a gari kowa zai ba Allah har watan ya ƙare inda za ka sa akwai sauran shaɗanin aljanu kuma suna aikin nasu na shaɗana za a wayi gari ana fara azumi mutane gaba ɗaya za su bi Allah azumi na zurfi kuma suna ƙara ja baya azumi na zuwa ƙarshe mutane sun koma normal yadda suke to kaga wannan akwai haɗari Allah ka shiryar da al'umman annabi su rungumi abinda annabi ya zo da shi ɗari bisa ɗari tun daga farkon ramadana har ƙarshe tun daga watan farko har watan ƙarshe tun daga farkon rayuwarsu har mutuwansu kuma Allah ka sa mu ci moriyar ibadun da zamu yi a ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani Allah ya shiryar da mu ramadana ne ya doso kamar yadda ya doso ɗin nan sai wani ce kai wannan watan takura fa ya iso za a shiga haƙƙin mu bari mu ɗan samun mu ɗan wataya ma'anan wannan shine bari ya iskanci yan zinace zinacen shi je yi yan shaye shayen shi je yi yan baɗalan shi je yi cin da watan takura ya shigo to shi wannan maganan da wannan tunani da aikin da yayi ya da shi musulunci bai fitar da shi musulunci ba sai in ya ce wannan abin da yake na iskanci halal ne a takaice da shi fasiki ne ma'anan fasiki shi ne ɗan tawaye da ya ma Allah madaukakin sarki da annabin shi tawaye Shi ne ma'anan fasiki yanzu ɗan tawaye da yake ma gwamnatin duniya tawaye yana samun sauƙi da gwamnatin duniya to haka duk wanda yake aikata wannan ɗan tawaye ne ma gwamnatin Allah ko ba zai taba samun sauki ba muna roƙon Allah ya shiryar mana da shi ya dawo mana da shi turba na kwarai ya gane cewa ramadana alkhairi ne gare shi duniya da lahira ba takura ba ne Allah ya raba shi da aikata ayyuka na batsala ya zama daga cikin bayan Allah na ƙwarai masu ingantaccen imani da takawa Allah ya sa mu dace mutum ne ya kwanta rashin lafiya in ji mai tambaya kuma rashin lafiya ne wanda ake sa ran zai warke dan zazzabi ne da yar masassara da jante haka to ana nan ana sa ran bayan ramadana zai warke ya rama sai kuma Allah ya mai rasuwa to dama dai da farko ku sani rashin lafiyan da ake cewa a ciyar ba rashin lafiya ne irin ne da kullun da ake a warke ba rashin lafiya ne da yake kawo mutum wanda rashin lafiyan bai jimirin yunwa sannan kuma likita amintacce ƙwararre musulmi ya ce wannan rashin lafiyan an yi bincike bayan da za a yi ka warke to wannan ne kaɗai aka ba mutum daman ciyarwa domin ba a sa ran ya warke ballantana har ya samu zarafin rama wato shi ake ciyarwa amma da rashin lafiyan da ya kasance ana sa ran watan wata rana waraka na tafi to anan abin da yake kan mutum na wajibi shine ya ya rama in ya warke in kuma yadda suka fi ramawa to waliyan da suka ci gadon dukiyan shi da 'yan uwan shi su ne waɗanda za su rama mai a nan ne malamai suka kasu wasu suka ce azumin za su yi wasu suka ce a wani bai ma wani ibadan gaba ciyarwa za su yi na fi natsuwa da maganan ciyarwa Allah maɗaukin sarki ya samu dace mai tambaya yake cewa idan shi mara lafiyan da ya sha azumi wanda ake tsarin kila watan wata rana ya warke to sai ya zama bai warke daga rashin lafiyan ba sai ya rasu to ya magana dangane da abin da ya shafi ciyarwa gare shi a shi wannan ba ciyarwa kwata-kwata shi na dama azumin ai bai hukan shi ba dama zai hau kan shi ne in ya warke to bai warke ba wannan ba za a rama mai ba kuma ba za a ciyar mashi ba Allah madaukin sarki ya samu dace mai tambaya yake cewa wai shin ana yin itikafi a watan Ramadan ne kadai koko ana iya yin itikafi a wasu watannin da ba Ramadan ba an sa anan shine ana yin itikafi a dukkanin watannin shekara ba lallai sai watan Ramadan ba sannan kuma ana yin itikafi ne a masallatai uku gyal a duk faɗin duniyan nan Shi ne masallacin Ka'aba masallacin Madina na Annabi da kuma masallacin Ƙudus. Annabi yace la kafa illa fil masajidi talata. ba a yin itikafi sai a masallatai uku a wani hadisi ya ce la'atikafa illa fi masjidi nabi ba a yin itikafi sai a masallacin annabi masallacin ka'aba annabi ibrahim ya gina shi masallacin madina manzan allah ya gina shi masallacin kudus wasu na cewa annabi suleiman ya gina wasu na cewa annabi ibrahim ya gina shi mun gano wannan da kyau ko to ko masallacin unguwanku ne dai na san ba annabi ne ya gina shi ba na juma'a ba ko na idi ne ba na idi ba ko na arafa ne kuna fahimtar wannan da kyau ko masallacin da ake itikafi a cikin shine masallacin da annabi ya gina to alagafarta malam mukan samu halin kanmu a halin rashin kudin zuwa waɗannan garuruwa yin itikafi to yanzu shikenan ba za mu samu ladan yin itikafi ba a za ku samu Shin ladan ninyan da kuka yi da fatan alkhairi to ba za mu je mu samu wani masallaci mu ba ba za a samu ba domin aikin hajji ya fi itikafi domin shi rukuni ne ma daga cikin rukunan addini amma kuma ba inda aka ce ka je ka samu wani dutse ka tsaya a gindin shi kana tsayawan arafa ko ka giwaye wani masallaci daga cikin masallacin garinku domin fatan wai ka samu lada ko wani abin da ya kama da haka Allah ya sauwaka da tambaya na gaba yake cewa mutum ne ya manta bai zauna zaman tahiya a raka na bibe miki to yanzu yaya zai yi to in dai bai gama mikewa ba abin da yake a kan shi ne dawo ya zauna in ko ya riga ya mike cancak a tsaye to ya ci gaba in ya dawo ya zauna bayan da ya yi yunkura amma bai ɗage hannun shi daga ƙasa ba to ba komi a kan shi amma ya riga ya ɗage ya miƙe cak sai kuma ya dawo kaga ya miƙe ya dawo ya yi ragi kuma ya yi ƙari to nan zai sujada ƙabli ne kun gano wannan da kyau ko amma idan ya miƙe bai dawo ba kun ga ya yi ragin tahiya a nan zai sujada ƙabli shi ma ina fatan mun gano wannan da kyau shi za suke cewa man na ƙasa wa zada. wasu ke cewa to ai nan malam ba wai ya yi ragi ba ne saboda ya gyara ragin yanzu abin da kawai ya ƙara shi ne ya ƙara miƙewa ne kun fahimci wannan da kyau ku to in miƙewan ya ƙara kaɗai ya dawo to nan sai ya sujada ba'adi kuma sujadin kaɗai zai kama yadda muka sha bayani ba zai sake tahiya ba saboda hadisan da ke cewa sake tahiya hadisai ne ba su inganta ba Allah ya shiryar da mu sallan tarawihi ko ashen da ake raka a biyu-biyu a cikin wannan tahiya in liman ya karanta tahiya da salatin annabi ta yi ta yi insha Allah ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mai tambaya yake cewa a halin ruwan sama da aka tsuge da ruwa mutum bai samu daman tahowa masallaci sallan isha'i da tarawihi ba to yana da uzuri ya zauna a gida ya sallan isha'in shi kuma ya sallan tarawihin shi shi kaɗai ko shi da waɗanda suka sawwaka da za su iya yi amma muddin ya zama mutum zai iya tasowa ya zo masallaci a yi sallah da shi tare da liman wannan shi ya fi sau da hadithi ya tabbata annabi ya ce duk wanda ya bi sallan ashen tare da liman har aka yi sallama da shi to za a rubuta mai kaman ya yi salla ne a wannan dare tun daga farko har ƙarshe husiba lahu qiyamu za a rubuta mai ladan sallan dare baki ɗayanta shi yasa alheri ne mai yawa kar ku sake subuce muku mai tambaya yake cewa ya yi sallah ne a masallaci daban inda suka yi sallan magariba ya taho wani masallaci sai ya tarar su suna hada sallah to yaya zai yi abinda za ka yi a nan shi ne sai ka bi su ka bi sallan isha'in da suke yi shi kenan ka hada sallah ka yi ma kuma sallanka ta yi insha'Allah, Allah Allah ya sa mu dace tambaya yake cewa ya halatta ga mutum ya zauna a gida ya hada sallan magariba da isha'i sakamakon ruwan sama ya halatta bai halatta ba idan zai hada yanzu ne a lokacin magariba to bai halatta ba amma da jinkiri zai yana sa ran a ɗauke ruwan a ɗauke ruwan ya fito masallaci sai ruwan yake tsayawa har lokacin isha'i ya yi to ya halatta ya magarba ya isha'i kenan jam'u ta kadim bai halatta gare shi ba sai dai jam'u ta akhir wanda ya halatta sai jam'u ta su sune waɗanda suka fito masallaci amma shi da yake gida to ba magana hada sallah su ma an musu rangwame ne sakamakon kurkukun da suka shiga Allah ya sa mu dace tambaya yake cewa ya halatta su zo masallacin da ke da liman ratibi si jam'i biyu bayan jam'in liman wannan bida'a ne bai halatta ba in suka zo kowa zai sallan shi ne daban ka karanta littafin al'ummuta al'imamu shafi'i da muwatta ta imamu malik imamu daril hijira da littafin askari tare da sharhin fatuwar jawad na fiƙihun malikiya a taƙaice kenan dangane da kuma mutanen da suka zo suka tarar da a masallaci har an hada sallah su kuma sun iso wannan masallacin ya za su yi to su cin da suna masallacin za su yi su magariban su kuma su miƙe su isha'in su in kuma hada za da la'asar ne a lokacin za su yi miƙiya su za din su kuma su isha'i su la'asar ɗinsu, su ina fatan mun gane wannan da kyau amma kuma ba jam'i bacin da masallacin na da limami ratibi Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sai tambaya yake ce algafata malam menene hukuncin Ramadan cup da ake sawa shine wai idan a watan Ramadan ya shiga to sai a sa kofi a je ana bugawa Allah ya kiyaye Allah kuma ya shiri masu yi a hankali za ku yi ta masu wa'azi ku yi ta masu wa'azi har su gani ba kullu ina'in billadhi fihi yandahu kowane ƙwarya abinda da ke cikinta take bayarwa kaga mu Ramadan cup ɗin tafsirin alkur'ani ne don abin da ke namu ƙwariyan kenan su kuma nasu Ramadan cup ɗin to kwallaci kuma abin mamaki sai ga mutane sun tare suna ta kallo adadin ma waɗanda ke kallon ramadan kawai sun fa adadin waɗanda ke zuwa tafsirin alkur'ani yawa wannan kuma wata musiba ce da muke roƙon allah maɗaukin sarki ya cire wa musulmi ita amma karku yi tunanin wannan fatawan za ta hana karku yi tunanin bana ko baɗi kowan shekari wai za a bari za a yi ta nasiha ana jawo hankali a hankali a hankali har abin yi tasiri allah ya shiryar da mu mai tambaya yake cewa wani lokaci a makarantu haka yakan ga ana yawaita wannan maimaita jam'i jam'i bayan jam'in limamin ratibi to me hukuncin wannan to a lokaci ɗaya dai ba hukunci ya kamata ka tambaya ba kawai dai Allah madaukin sarki ya rufa asiri in ka fahimci makaran sallatai irin na MSS a makarantu za ka fahimci al'amarin da ana yin shi ne kawai kowa ya zo daga karkararsa da ɗan guntun karatun shi bai wadace shi ba to kuma so yake aiki da shi a matsayin imamun malik to kaga dole ne sai ka ja bakin ka kai shiru amma dai ba daidai ba ne kuskure suke yi domin wannan amir da ke masallacin shine Limamiyar ratibi saboda in ka sake ka rasa sallah to fa nan sai dai ka zo ka ka zo ka yi ne kai naka daban kai kaɗai, Allah ya shiryar da mu tambaya yake cewa in ya fahimci wannan ansan da na bada ɗazu a tambayin da aka yi akan masu Ramadan Cup yana ƙara haska ma mai tambayin baya cancan da yake cewa ya kuma yake ji ana cewa ko wasu shaidanu da za su iya hana mutum sallah ya abin yake sai ce to wannan ma na nuni a kan cewa cin daga ramadan ko ba ko sai ƙananan shekaru da ba gama ɗaurewa ba kenan wannan ƙware da gaske haka ne ko waɗanda ba su shiga cikin mari ba tukuna Allah maɗaukin sarki ya kiyaye da dai an ɗaure su ko Allah ba wanda zai ji wannan hayaniya. Allah ba wanda zai ci kaje kai asaran imani kai asaran lokaci kai asaran lada a san da Ramadan cup ɗin nan bayan la'asar in kai tako hamsin ka gangara kaɗan za ka je ka tabbatar da shehul albani yana tafsirin alkur'ani da can ka je da ya fi maka fa'ida Allah da ya fi maka daraja da ya fi maka ɗaukaka muna gane wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya ce su ɗalibai ne da so da dama lecturers ɗinsu na sanya masu lecture ƙarfe hudu cif kuma ko da minti biyar ka ƙara ba ka shiga wannan laccen nashi to kuma ko a masallacinku mai sai ana tsaye da sallah karfe hudu ne to kwa iya zuwa ku yi sallanku ko kafin lokacin ku je ku shiga a'a sai ku je ku gaya ma amir ga halin da kuke ciki a dawo da sallan baya za ka dawo da sallan baya sai musulmi sai sadu gaba ɗaya sai a yi sallar a ce karfe kaza ba wanda yake da lectures a eh, to za a rika yin sallar la'asar karfe hudu a karfe uku da rabi zuwa hudu saura kwata an gama daga nan minti sha biyar ya isa ka kintsa zuwa ka je ka sawar lectures ɗinka shi ke nan zauna lafiya kan musulmi ya haɗu ka samu lecture mai adawa da sallah kuma ya ji kunya magana ya ƙare allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu algabata malam dangane da mutumin da su ana sa su jarabawa karfe biyu ko karfe uku zuwa karfe biyar to ya za su yi kuna da zaɓi ɗayan biyu ko dai ku jinkirta yin la'asar ɗin sai kun fito karfe biyar tun da har yanzu lokacin la'asar na nan ko kuma ana gama azahar kawai sai a haɗa da la'asar sai ku je kawai ku ta jarabawa shikenan ya halatta ya danganta ga yadda kuka waye ga karatun sunna da kuma yadda limamin naku yake waye in ya san yadda ake to kun ga ba ku da matsala ko kuma in ya karantar da ku kun fahimta ba ku da matsala inda a nan ne muke da wannan matsalan da kun ga abin da za a rika yi ba wanda zai je shiga halin kunci ga karatu daga annabi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum